barka mu sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fagge. Tare da ni Amina Buhari Auna. Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 25 ga watan Janairu na shekarar 2023 za mu magana ne akan dawo da darasin tarihi a jadawalin karatun Najeriya. ke zara'u muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sai ku kasa kunne ku saurari shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. sauraro barkan mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren namu yau muna tare da malamai wa'inda za mu tattauna da su akan ganin shigar da hukumance sake dawo da darasin tarihi cikin manhajar karantarwa a kasar nan. a shekarun baya akalla kamar shekara goma ilimin tarihi ta samu nakasa ko ta waya inda aka daina karanta da shi kai tsaye amma aka shigar da shi cikin darussuka na zamantakewar rayuwa to saboda sanin muhimmancin shi wannan darasi na tarihi mu sa muka gayyato malam ah, malam siraju wanda yake tsohon sakataren ilimi na garma hukumar Kaduna ta kudu da ke cikin Kaduna da kuma malama Zainab Adamu ita ma malaman makaranta ce duk da yake an ce wai akwai retired malamai wato wanda suka yi ritaya amma a sanin dai da aka yi malami shi baya ritaya mm. ah, duk tsawon rayuwarsa a matsayin malami yake to za mu tattauna ne akan muhimmancin shi wannan darasi na tarihi da kuma muhimmanci ko san sa na dawo da da shi cikin manhajar karantarwa na makarantun barkanku da zuwa ku da to shi kan shi wannan darasi na tarihi wai menene muhimmancinsa musamman ga ɗalibai wanda suke tasowa da sunan Allah mai kowa mai komai wanda ke ba kowa komai wanda baya neman komai a wurin kowa shi tarihi ana yin shi ne don mutum ya san abin da ya gabata da abin da ake ciki da abin da zai zo kuma ana so ne mai nazari ko mai karatu ɗalibi a sanar da shi jiya domin ta amfane shi yau don ya shirya mai gobe shi a ta mai to kuma wurin koyar da wannan tarihi ana kokari mutum ya san kasarsa ya san addinan kasansa ya san al'adunsu hmm. ya san shugabannin da suka gabata ya san abubuwan da suka yi na alheri ya san yadda aka aka samu kasar nan ya san yadda zamantakewa aka yi aka haɗa kasar ma gabaki ɗaya to duka tarihi yana kusan irin waɗannan abe baɗai domin in baka san waɗannan abu ba duk ilimin da za ka yi to ka wuya domin ilimin da ake yi ana ba da shi ne don ya inganta rayuwarka yadda za ka samu ci gaba a gobe da kuma al'amuranka su tafi daidai da yadda al'umma suke ba za ka samu matsala ba idan ka san tarihin kamar misali ni na duba tarihin kasar yarbawa amma an koyar da ni na san su na san tarihin kasar inyamurai na san su to da na je aiki a kasar yarbawa ban samu matsala ba domin an gaya min al'adarsu an gaya min irin zamantakewarsu an gaya min addininsu an gaya min abincin da suke ci komai duk akwai da ni a makaranta na san wannan to dan ake kai ni wurin sai na zama ba samu wani matsala ba abinda na suna so sai in yi abinda na ba so sai in bashi malama zainab kin san wani lokacin akan ce akwai dalilin da yake sawa wani abu ya faru shin kina ganin malaman tarihin ne ba a da su isassu a lokacin da ke ganin an dakatar da shi darasin daga manhajar karatu ko in ce tsarin karantarwa na najeriya jama'a assalamu alaikum a najeriya dai wai a ce malaman tarihi sun karanci ba wannan saboda a lokacin da aka cire tarihi a darasi akwai malaman tarihi wa'annan malaman tarihi abubuwan da aka ciccire aka sassa a wasu darussan da aka maida su su ne tarihi ai wa'annan malaman tarihin su suke bada da gudunmawan aikin tarihin wa'annan ayyukan. kamar wa'ansu irin suka kamar yanzu nan a duba a gani a sakan dama ita tarihi dama an fi yinta a makarantar gaba da firamare tunda a firamare ana ɗaukar ta a wani suna daban ne gaba da sakandare a lokacin da mu muka yi karatun a nan ake yin tarihin to yanzu sai ya kasance wani darasi daban kamar civic education hmm. irin abin da zaki samu a tarihi sai aka tsintsinci waɗansu abin aka sassaka a ciki mm. wanda ba zai a tafi a cikinta a same ta a cikakken tarihi yadda ake so yaro ya ɗauka ba. Wato tsantsa? Tsantsa ba za a same ta ba. An An yi mishi kamar a ce an takaita wani abu an ɗauko an saka a ciki. saka ta a cikin da aka yi sai ya zama kamar in ana karantar da wannan darasin ana saka tarihi a ciki tarihin da zaka ji yaro in ya zo zai ce miki an ce kaza an ce kaza idan ba kai kayi karatun tarihi a da ba idan yaro zo gida yi maka wannan tambayar sai ka tuntuɓi malamin tarihin da da ya ta karantar da tarihi zai san abin da ake faɗa saboda ko da aka sa shi a nan ba a shiga cikin darasin tsantsa ba. To ma'ana dai ba aka sai aka samu na cewa babu malaman da za su koyar ba ne ba a rasa malaman tarihi in dai malami malami ne wanda ya karantu ya san wannan tarihin in dai aka ce malamin da bai yi tarihi ba to bai yi tarihi ba ne amma malamin tarihi, suna nan a zaune to menene ah, malam sunusi menene za a ce shi ne da wato tasiri ko kuma aka san shi wannan ilimi na tarihi ga canja alƙiblar al'umma duba da yadda gaba ɗaya kusan za a ce ƙasar an samu ɗan rikicewar zamantakewa inda ƙila saboda rashin sanin tarihi yasa ake ganin bambancin ya ƙara faɗaɗa tsakanin al'umman da ke cikin ƙasa. Wato kafin ba da ɗan wani bari ɗan ƙara wani bayani akan maganan malaman tarihi. Wato mu da muke koyarwa mun san abin da ya same mu a ƙasar nan. Menene ya same mu yaran da muke koyarwa a yau ba su da zuciyar yin karatu ba sa son shi shi kuma tarihi shi kuma tarihi yana so ka yi dimbin karatu ba wai kawai ana ana maka juye ba ni ba ne a'a za a ɗauko karatu ne mai tsawo a baka kuma ana so in ka zo kai maka ka faɗaɗa shi to shi kuma ɗalibin yanzu shi ba haka yake so ba shi juye ba ni kwarya yake yi in ka koya mai a in ka ka tambaye shi a ya baka a ba zarfafawa to sai wannan abin yama a harkar tarihi na kasu sai yara tun da an ce musu da ba dole bane sai suna gudu daga kan shi saboda ba su son yin karatu kamar literature da english arabi in duk wanda zai literature ya san zai ɗibi littafai ne dinga karantawa daga wannan littafin sai wannan to mun kuma ɗaliban da Allah ya hode mana a yau su kuma ba su da wannan wato akwai kiwuya akwai ba sha'awa ba su da reading culture kwata-kwata ba su da shi kawai illa su karatun su ma ya koma karatun cin jarabawa to ko duk mutumin da yake yin karatun jarabawa to bai da ilimi domin shi ilimi daban karatu daban za ka iya yin ilimi karatu da yawa amma mutum bai da ilimi domin ilimi ne ke yin tasrifi a cikin adam zai sarrafu ne a cikin adam in ka same shi a ɗabi'unsa da mu'amalarsa to yana da ilimi amma kawai don yana takarda ya gama karatu secondary ya gama university ya zama dakta ya zama wane ne idan bai yin tasirifi a jikin shi to ba ilimi ya samu ba karatu ya yi. to me tasirin shi wannan darasi na tarihi game da shi ɗabi'un al'umma idan muka koma taken Najeriya mm. guda biyu da muka yi a ƙasar nan na farko zaki an yi shi ana nuna lokacin kafin a samu yanci ma da sauransu ake yin shi ana cewa to serve our motherland a motherland na farko motherland eh, na uwa ne mm. kwanan nan namu yara darasi kan bambancin taken najeriya na farko da taken najeriya ne na biyu shi wancan ana cewa najeriya we healthy our own dear native land do tribe and tongue may differ in brotherhood we stand hmm. nigeria all our proud to serve our sovereign motherland shi mazana da ake yi wato tsohon taken najeriya kenan to na yanzu kuma da aka yi sai aka ce to arise o compatriot nigeria calls obey to serve our fatherland mm. with love and strength and faith the labor of our heroes past shall never be in vain to serve with heart and might one nation bound in freedom peace and unity mm. to ga anan in kika ɗauki wancan taken najeriya daban yake da wannan taken eh, Najeriya. Inda za a fassara ka suna da bambanci. Za da bambanci da ko anan ji kada ko akwai wani baiti guda mm. da aka ce the labor of our heroes fast mm. shall never be in vain. Wato gwagwarmayar. Ayyukan da gwagwarmayar da eh, magabatan mu suka yi eh. ba zai zama abin tozartarwa ba. To ya za a san gwagwarmen su sai da tarihi sai an bi tarihi za a san mm. abin da suka yi wanda ya gabata saboda ka tarihi ne zai baka su waye ma gwarazan namu to ko shi yasa saboda rashin sanin tarihin har yanzu an kasa waye mai ta sassan ba za iya bai sai da rika cewa a baki sardauna to amma me sadauna yi. tarihi ne zai gaya maka me malami ne Kano yayi tarihi ne zai gaya maka me Aziku yayi tarihi ne zai baka me Staballe suka yi tarihi ne zai baka in baka karanta tarihi ba ba za ka san su ba sai an ce maka gwaraza ne ya aka suka zama gwarazan dole akwai abin da suka yi ya da gaske dole akwai ayyukan da suka yi wanda ya mai da su gwaraza kuma su ne suka rinka jagorantar da mu su nuna mana menene mulki menene ya ake yi ya shugaba ke adalci ya shugaba ke haɗa kan mutanen shi ba tare da nuna bambanci ba mm. na addini ko na kabila ba mm. babu shi a cikin mulki ai babu shi duk ɗan ƙasa ɗan ƙasa ne in za ka mulke shi da musulmi da kiristan da ma wanda bai da ma addini duk mutane ɗaya ne mm. in za ka yi kuma adalci za ka musu shine abin da gwarazanmu suka yi har muke tunawa da su yau domin mutane ne waɗanda suke da kishin ƙasar na je Amerika babban abin da suke fara gwada maka kishin ƙasa ka so ƙasar tukunna in ka so ka bata ma dan ya rai ka ɗauko tutar shi kamar lan ta ka ga damuwar shi ba ma ka ga sai ya harbe kai amma mu ne za gama mutum ya sa tutar ba ta yayyage ta tsintsiye ya yi zani da ita ba ruwan shi wani ma ta kawo zai yana yin ta hmm. kuma kudin ma duk baka muke musu ba mu tattaka kuɗaɗen mu muna komai ai ba kishin kasa. Mm. to kuma su abin da suka magabatan mu suka yi su ne kishin kasan. a so kasar a haɗa kan mutanen kasar ka yi addinin da kake so ka yi ka bi al'adarka kuma muna da wani tsari a cikin koyarwa ne za a ga miki wane ne malam bahaushe wane ne bayarbe wane ne ibo mm. ya aka yi suka fito sannan a bayan su akwai ƙananan ƙananan yaruka kamar kinga inda ne aiki a ƙasar yarbawa akwai harshen da suke amfani da shi ba yarbanci ba kawai akwai ƙananan ƙananan ƙabilu musamman a ondo state da ekiti suna da ƙananan ƙananan yare ba kowa ke ji ba sai yan wannan yankin suke ji kamar a kinga ondo state inda na zana yawan ikare akwai arigidi akwai agwaliku eh, abubuwa da yare iri-iri har na ɗan ji wasu mm. saboda tasiri da al'adu masu ban sha'awa da mu'amala mai kyau da son juna mm. To idan muka duba duk wannan abu tattauna da muka yi akan mahimmancin tarihi uh, ga al'umma. To yayin da muke ganin yadda abin zai fito a matsayin ku na tsofaffin hannu akan harkar ilimi ko wani tsari kuke ganin ya kamata a bi wurin shigo da wannan uh, darasin tarihi kuma inda za a samu kwalliya ta biya kudin sabulu. To ni dai abin da zan ce hmm. sai mu koma mu ga ya muka yi jiya ya muka ɗauki tsarin jiya a jiya a firamarin mu an fara kudaitar da mu kamar yadda ta faɗa. akwai darasin da ba za a ce mashi history bane kai tsaye amma ana yin shi a cikin wasu darussa don a kwadaitar da kai kaso abu sai a fara mana akwai a sai aka fara gwada mana kasar ma gaba daya take yarukan da suke kasar nan guda nawa ne mm. wa'anne ne manya kuma dole mutum ya yadda ko duniya nan ko turanci nan da muke yi ba shi kaɗai bane yaren turawa ai akwai sauran harsuna da ke karkashin shi amma shi ne kusan kowa yake iya amfani da shi to kuma in dama menene amfanin wai harshe ne ai sako ne ka faɗa in ji ne yanzu nan ba rediyo muke ba mm. na amerika ai masu jin rediyon amerika ba hausa bane kadai ai akwai waɗanda ba hausa bane mm. amma suna sauraron wannan muryar amurka saboda suna iya fahimtar sakon mm. kuma wannan bai mai da zuwa hausa ba daman shi sako in yi magana ne ka ji ka mai damun da ansa shi ne kawai sako sai a koya ma ɗalibai wannan sha'awar san mutanen su tukunna daga firamare a fara share fagi idan suka zo secondary makarantar gaba da primary to su kuma nan za a fito da darasin a bashi lokaci maimakon a ce kamar a'a sai kaga dama ka yi shi ya zama to ana kuɗaitar da yara irin abin da ya kamata sani a mataki na farko musamman za a ɗauko yaruka ne. Wato a shawaran ta kamata shi kina fara tun daga firamare. Mm, mm. Su san yare nawa ne a Najeriya. Mm-hmm. Ana da ɗumbin yaruka mm. amma wa'in ne manya sai a ce maka wa zobiya. Wa yarbanci ne zo hausa ne biya ibo ne duk duniya da kika ganta za ki ga akwai yarukan da suka danna wasu yaruka ba wani karbi ba ne in an fi ji ne ko kuma ya du fiye da naka to kuma kana so kama kanka adalci sai ka shiga wannan tafiyar in ka shiga wannan tafiyar sai zama al'amuran kama ya tafi daidai kamar yana bada misali da china india da sauransu duk wannan yaren da muke ji ana cewa suna yin yaren su ai a kasashen akwai wasu ƙananan ƙananan yaruka ma waɗanda ma ba san da su ba ma amma suna amfani da wannan kuma sun yadda sun ah. karɓi wannan manyan ko saudiya hmm. ai ba larabci bane kawai yaran su suna da gargaliya hmm. da sauran waɗansu abubuwa wanda suke magana da shi amma sai aka ce larabci ke amfani da su a nan nawa ka fara koya ma eh. yara wannan aka zo ka kamar nan yanzu inda ake ta kokari a ce a rinka koyarwa da harshen uwa mm. kin ga zai mm, wani abu ne babba na cigaba ga wanda suka sani mm. ba za mu tsaya muna faɗan kabilanci ba ni ma a ɗauki yare na wannan ma ɗauki shi ba zai yi ba dole ne a samu yaren da ya fi fice a wuri ya zama shi ne wanda za a yi amfani da shi a wannan wurin Dan mutanen wurin su amfana kuma su fito da kirkire-kirkire nasu wanda zai inganta zamantakewa a alif 1988 ina ɗaya daga cikin waɗanda aka zaɓa muka tafi ƙasar ondo state a kare a kokona zauna nan an kai mu ne daga nan kaduna mu koyar da hausa mu koyar da harshen hausa kuma abin mamaki ina gaya miki da na je ina yi sai ya zamanto malaman masu ma suna zuwa su zauna don su koyi harshen hausa malaman ma ba ma ɗaliban ba hmm. da yake ina nuna sha'awar abin ni ma sun ce ina son yarbanci hmm. sai nuna ni ma ina son yarbanci ba ni gishiri in ba kamanda eh. kana koya min yarbanci ina koya ma hausa to yanzu kenan dai tun daga matakin firamare wato eh, mataki na farko na karatu na yaro ya kamata a ce an fara saka shi wannan darasin tarihi hmm. da Madalla kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ƙarshen tattaunawar. to yanzu kenan dai tun daga matakin firamare wato eh, mataki na farko na karatu na yaro ya kamata a ce an fara saka shi wannan darasin tarihi mm. dama sakandare an raba shi mm. biyu yayin da akwai eh, sakandare na kasa mm. da kuma babban sakandare ita ma kana ba da shawaran kenan a saka Eh, ai gina shi ake mm. shi gisan ilimi ginuwa yake ginuwa yake gina yake shi yasa a nan a primary ce share fage mm. sai dan ba su dan abin da kwakwalwa za ta iya dauka mm. su san addinai da ke kasar su san yarukan da ke kasar su san girman kasar da makamantansu idan aka zo sakandare sai a fara nuna musu jigogin kasan ya suka yi suka gina kasar mm. menene kishin kasan ya za a samu su so kasan ne ba wasu so yaran su ba ba wasu so addinin su ba a'a ya za a yi su kasar a nuna musu irin abubuwan sha'awa ce daya a nuna musu abubuwan sha'awa yadda in aka gina kasar kasar a sanya za a yi a inganta ta a gina ta mm. a sa mata soyayya ka ji daɗi domin baka da alfahari baka da kasar da ta wuce kasar ku duk inda kasar da kaje kai ba ne to a sa maka san kasar kai kishin ta yadda za a gina ta ba wai kai kishin ta yadda za a rusa ta ba mm. to inda ya rusa ta ne to kai kuma ba dan kasa bane mai kishi so da ana so a samu dan kasa ne wanda yake san kasa kuma yana kishin kasa don a raye kasa kasa kuma ta ci gaba wannan darasi ta tarihi a nan firamare dama ba a cire wannan social studies din ba mm. a nan ita ce kamar ita ce share fagen shiga tarihi mm. a firamare abin da ni muke so muke kwadaitawa a ƙara a wannan gurin a faɗaɗa wannan darasin na social studies din wato ilimin zamantakewa ilimin hmm. zamantakewa saboda dama tarihi dama sai an je can ake yin tsantsanta nan da ita ake share fage to abin da muke so a kara a nan darasi ya ta a akan cewa yaran nan da suke zuwa makaranta yarurruka daban-daban ne su san da cewa yaran da tafi yawa a nan wurin da wannan yaran ita ake karantar da wannan darasin hmm. yara malaman nan su koya musu mahimmancin yare girmama yare mm. sanin darajar yare sanin al'adar yare a wancan lokacin muna nuna ma yara ɗalibai 'yan firamare cewa darajan yare da al'ada har rawan wannan yaren za a ce ga yanda suke shiga mm. ga yanda suke rawan su ko ba yaren ka bane sai su yi sha'awa eh. sai su shiga su yi sai ki ga yara a lokacin a wannan lokacin da muke karantarwa yara suna iya yaren juna mm. a'a ni ma haka ake gaisuwa da yaren ku mm. yaren ku kaza ne rawan ku haka ne za idan kika ga lokacin yaran Hausawa za su shiga shiga yarawan yaran inyamurai yaran inyamurai za su shiga yarawan yaran yarbawa a lokacin akwai sauyin yarurruka da yara idan suka ji daɗin darasi dole suke nema su san wannan al'adar za mu yi shi. ai malama ne hakkin tuna mun dan lokacin nake tasowa ina ina ganin primary din ba zai wuce aji na farko ko na biyu ba akwai wakar da muke na ɗan um, saudan kaduna mm. wato yan kudanci mm. zaki ji ba ne san ba kwa ba ni ba wato kullum da naji ina cikin nishaɗi. zaki eh. ji kawai na fara waka ne ma har da rawa na ma. to kin ga a lokacin ji mu muke daya ba wani bambanci ba ma mu sani ba saboda a gida ba a koya maka ba a makaranta ma ba a koya maka ba kuma ana kowai kwadantar da kai cewa duka ɗaya ne ai malama ni da ne sakataren ilimi mm. na ƙara bunƙasa wannan abu mm. domin akwai wani shiri da muka taɓa yi mm. na ɗiban yaran tudun wada su je sabo sabo kuma wuri ne wanda ke ba hausa ba ne kuma su kuma sabon da suka ji zamu zo da yaran tudun wada dama ne tsara kayana su kuma sai suka shigan hausawa su kuma hausawa sai suka shigan su da aka je kawai sai suka kulla zumunci mm. da abokantaka kuma a lokacin su yaran tudun wada suna tsoron zuwa sabon tasha eh. su yaran sabon tasha fara ta kasar mm. su kuma yaran sabon tasha an sabon tasha suna tsoron zuwa tudun wada to ni na yi wannan shirin ne a wannan lokacin cire musu wannan tsoron don su zo su zama kasa eh, jihar su ne kaduna mm. kaduna ta kudu mata mu ce gaba daya menene zai sa ka rinka jin tsoron shiga wani wuri duk da kita mana al'amura akai kuma duk kin bin tarihi ne inda ana bin tarihi ba za a kawo wani rigima ba domin mun tashi mun ga iyayenmu suna zamantakewa tare musamman manya manyan da ake cewa wallahi malama akwai wani abu ɗaya da na taɓa tambayan wani malami yace wai malam na ga kabilu ne da yawa kun zauna da su amma ni ban taɓa ganin kun yi faɗa ba sai ce a ah, to shi Allah da ya ajiye mu tare shi bai kuskure ba sai mu ne za mu iya gyarawa na ce gaskiya wannan magana abin duba ne ai allan da ya zo haɗa ku a wuri ɗaya yana dalilin da ya haɗa ku domin za ka taimake ni ni ma zan taimake ka mm. akwai abin da kai kake yi ni ban iya shi ba akwai abin da nike yi kai baka san shi ba a lokacin ma zaman zalla din ma ba daɗi ba daɗi sai an yi ne yanzu jin kamar ni wallahi ni Allah ya sa Allah ya taimake ni ko yara na anguwata dalla hausawa ne amma sai da ɗauko su na kai inda ake cakuɗe saboda sani ba hausawa ba ne kaɗai aka jihar kaduna mm. su san cewa akwai sauran yarika za su tashi san su duk tarihi ne su tashi san su in suka tashi da irin wannan ɗabi'un to za su iya mu'amala da kowa amma in suka tsara da mutanen su ne kadai to ai ba su iya gane me ƙasa take ciki ba to yanzu wani fata muke da shi wannan darasi da aka ƙara sako shi cikin manhajar koyarwa ta karatu a Najeriya wani fata muke da shi na ganin yadda zai bunƙasa ya kuma kawo a kwalliyar ta biya kuɗin sabulu ai fatan mu da muke da shi a wannan darasin na farko zan ɗan koma baya kaɗan na farko yara za su san su waye shugabannin baya me suka aikata mana wani ci gaba muka samu a su da me ake alfahari da su da sai dai kawai sunayensu suke je amma ba su san abin da suka aikata ba hmm. wannan dawo da darasi za a za su san wannan da izinin Allah Allah kuma ya sa duk malaman da za su ɗauki darasin nan su bi darasin ɗaya bayan ɗaya yadda yake da faɗin shi a sanar da yara mahimmanci duk wani shugaba da ya shuɗe da kuma gudunmawan da ya bayar wa ƙasar nan hmm. na biyu yara za su san shugabannin baya sun zauna da al'umma gaba ɗaya akan tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Ba bambancin addini ba bambancin kabila. Ba su duba wannan Babu kowa ɗaya ne. Duk kowa ana bashi abin da ya dace a bashi a lokacin da ya bashi dace a bashi da kuma inda ya dace a bashi. Ai malama ƙarin bayani mm. mu a malaman makaranta ai mu ne muke nuna misali mai kyau. Na ɗaya za mu shiga aji da baju da hausawa da ibo da yarbawa da gwari da kowa da bagi da kowa da kowa amma muka shiga ni yare na ba shi bane wai akan saman na sauran yarukan a'a fata na ya zan haɗa kan yaran nan su fahimci darussan da suke yi mm. ba ruwa da addinin shi ba ruwa da kabilar da ya fito ba ruwa da inda ya mafi malamai kuma ga mm. fahimtar juna ga fahimtar juna fata na malaman da za a sa su zamanto suna da kishi domin da koyarwa sai da sha'awa da kishi in babu sha'awa da kishi ɗaliban ba za ka iya samun dabarun da aka iya koyar da su ba. Kenan dai a nemo dai malaman tarihi na gaskiya. Kuma ƙara ba da dama ɗaliban kwaɗatar da su mm. su je wanda suke so su yi karatu yanzu na tarihin a nuna musu akwai gurbi. Mm. In kai karatun tarihi akwai gurbin da za a yi ɗaukan ka aiki. ita gwamnati rinka bada sanarwa za a ɗauki malaman tarihi a makarantu to wannan zai sa a samu malamai mm. in suka zo ba su muhimmanci kamar yadda ake ba darsa turanci lissafi da kimiyya da tarihi ma sai zaba ciki in su a bashi muhimmanci malaman za ka sun tafi da yawa za su cancanci za su koko masu karanto sanan koyarwa na tarihi saboda wannan zai kara taimaka amma dole a sa kishi da sha'awa saboda in dai kullum muna cewa the labor of our heroes fast shi never be in vain ayyukan da gwara zama su kai bai zama abin tozartarwa ba a gaskiya a yanzu ya zama abin tozartarwa tun yanzu kawai sun zama kawai faɗa muke da baki amma aikinsu su ba ruwanmu da shi mun sha bamba mun yi hannun riga ne mm. saddauna sun yi kaza mu muna yin kaza sai dai mu tara ranar kirawa da saddauna mu tafaɗa ayyuka alheri shi amma salon da saddauna ya jagorance mu ba ruwanmu da shi ba a sa mana ba shi a jikinmu ba sannan salon da malami da Kano ya yi hayi ya ba da ilimi ya kuyar da mabiyan shi karatu a gidan shi duk ba mu da irin wannan abun yana da almajiran shi da dabaru in kika karanta tarihin shi yanda ya dinga yi har mutane suka zama su iya mutuwa a kan shi saboda mutumin duk da ya zo koyar da kai ilimin da zaka waye su bakin zo duk almajiran shi ne a gidansa yake koya musu karatu shi sa ba sunan shi ya mutu malam ake ce mishi malam aminu kano wani bai san man cewa bai san cewa malam aminu yusuf bane a sai dai ce malam aminu kano saboda malantar da ta yi tasiri dukkan muna da manya manyan malamai mana addini na kiristiyanti ne na islam ne dukka sun yi ayyuka da ya kamata mu tsaya mu dinga ɗabbaka ayyukansu to amma yanzu ba a sa mana wannan karantawa muke mana wucewa ilimin baya yin tasiri a jikinmu da ka dole ne a dawo da ilimin da zai tasiri a jikin ɗan adam wannan shine kuma ilimin tarihi shine ilimin tarihi yayi tasiri ai malama ko mutum ne ko bar gida wallahi gida ya bashi shigar da yaran mu ke yi yanzu ai ba san bayan mu ba ba san darajar sa babban riga da wando da hula ba sai kiga yaro ya sa dogon riga amma ba hula jikin shi ko ma babban mutum ma yanzu sai kiga shi da babban riga yana ta yafawa amma ba hula abi cika ba amma ba laifin shi bane mai yiwuwa bai san ma dalilin da yasa ki sa kayayyakin ba tunda ba ma magana kaya miki ba amma ko al'ada ce kana so ta tasiri a kanka to ka nemi ya al'adar ka take waye kai a yi cikakke a koya maka shi yanzu mutane ma sun fara manta da al'adunmu da yawa amma manta da al'adunmu na aure mun manta da al'adunmu na suna sai ara'are sai ara'are kawai yanzu yanzu za ki biki aran al'adan wani ke ba naki bane ko kin ki ko kin so ba naki bane na kin watsa da shi har ma so mantawa da shi amma an manta ga baki ɗaya da shi to kuma wannan koma baya ne in ma za a yi biki yanzu yau shigar da zaki ba ta malama ba bahaushiya ba ce a'a shigar ne wani wata ba bahaushiya wata baturiya baturiya ga kiran dai ba ma ɗaya ne nakin kin yi raba da shi wanda kika aro baki iya ba. zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace uwana a ba kyawa ba Allah ka gage a cikin mashiya Masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage da kuma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ki sallama da ku a kasance lafiya.